Jama'a salamu alaikum. A yau filin ciki da gaskiya zai ɗauko batu ne na 'ya'yan marigayi Alhaji Kaila Galadiman Kwarko a ƙaramar hukumar Gwaram da ke jihar Jigawa, waɗanda tun kafin da mahaifinsu wata rana suka wayi gari suka ga an rushe gidan da mahaifin nasu yake ginawa a cikin garin Gwaram. Babu wanda ya tuntuɓe su a kan cewar za a rushe wannan ginin ko ma za a karɓi wurin domin yin wani amfani. Daga bisani sun gano cewar majalisar ƙaramar hukumar gwaram ce ta rushe musu wannan gida na mahaifinsu da wasu gine-gine da aka fara a nan kusa da shi. Wannan ya faru tun lokacin gwamnatin Alhaji Sula kuma tun lokacin da aka rushe wannan gidan har mahaifinsu ya zo ya rasu har ya zuwa ran da Idris Kaila ya tako cikin ofishinmu domin aikawa da wannan sako ga gwamna Muhammad Badar Abubakar na jihar Jigawa babu wanda ya je ce musu uffan ko ma ci kanka game da wannan gida nasu da karamar hukumar gwaram ta rusa. Assalamu alaikum sunana Idris Kaila Kwarko karamar hukumar gwaram ta jihar Jigawa. Na zo wannan gida mai albarka gidan VOA a madadin iyalan gidan marigayi Alhaji Kaila Galadiman Kwarko dangance da kokarin in mika wani korafi na ga mai girma gwamnan jihar Jigawa na yanzu a cikin wannan gwamnati ta sami albarka. To wani korafi ne wannan? so alhamdulillah abin da yake tafa da ni dai tun a tsohuwar gwamnati ne wani itila'i ya faru da mu a shi marigayi mahaifinmu kenan akwai gidan da ya gina a nan karamar hukumar gwaram an gina gidan nan an rufe shi an sa kofofi an sa gate an yi ciko amma ba a yi filasta ba ba a yi flo ba allah da ikon shi an mun wayi gari wata rana ranar juma'a kawai muka ga gidan nan a rushe kafin mu nisa shin gidan a kasan gwaram wato zan ce gari ne mai fadin gaske kuma akwai fili sosai da gonaki zagaye da garin eh kwarai da gaske a ban san a lokacin suna ganin yadda gidan nan namu yake suna ganin wannan location din shi ya dace da su je su yi wannan gina so kawai mun wayi gari muka ga gida a rushe mun dau tsawon akalla kwana talatin kowa sai dai ya ce idan ya ga guri wani ya naga guri a rushe babu wadda aka tuntuɓa a cikin mu babu wadda ya sanya aka yi aka yi daga ƙarshe ma dai ko ƙwayar kusa ɗaya ko bulo ba mu ɗauka ba ba mu san kuma ya aka yi da gurin ba kawai har yau har gobe mun yi ta ƙoƙari duk yadda ya kamata mu je mun je mu tun a tsohuwar gwamnati muke ta ƙoƙarin mu biya a wannan gwamnatin bayan zaɓe sabuwar gwamnati mai albarka da ta zo zuwan mai girma gwamnan jihar jigawa ta na farko bayan zaɓe a wannan lokacin mun rubuta takardar allah da ikon shi muna da kyawun ginin cewa ta je ofis ɗin shi duk da haka kafin dai kai nisa ah, shin wannan gwamnati da kake cewa mai albarka kana nufin ah, wacce gwamnatin ba ta da albarka ne a wajenka ko kuma dai kawai ka zaɓi faɗin haka ne to magana ta gaskiya mu da wacce gwamnati dai akwai zalunci a cikinta musamman gwamnatin karamar hukumar gwaram saboda ya kamata a ce kafin a yi wannan rusa din a tuntube mu mu masu idan gwamnati kasa nata ne to abin da aka dora a saman ƙasa ai ba na gwamnati bane ya kamata ta ba mu hakkin amma wallahi babu wanda aka tuntuba magana ta gaskiya gwamnatin da ta wuce ba ta yi mana adalci ba kuma wannan gwamnati muna da ne insha Allah ta'ala a bisa dukkan alamun takunta da ta ɗauka ba na haka bane ba mu labari sosai yadda masu sauraro za su gane a takaice dai labari zuwa yanzu gida ne na mahaifinku wanda ya gina kuma bai ba kauro gidan ba don ba kammala ginin sa ba ya tsakanin gidan yake da sauran gidajen da ke cikin garin gwaram so magana ta gaskiya wannan gida a wannan gurin shi kadai ne ginannen gida rufaffe da aka sa kofofi aka sa mishi gate da sauran wasu abubuwa amma ba a yi plaster da fulo ba amma na gurin yana zagaye da gonaki ne akwai filaye zagaye da shi kamar sabon wato sabbin filaye ne ko sabuwar unguwa ce kenan sabuwar unguwa ce gidan namu yana zagaye ne da sauran kango kongaye na sauran mutane dan su ma ya shafe su mu ne kawai namu mai ginin nan gida abin ya shafe su amma duk sauran kongaye kango ne a gurin ba kuma na mutum ɗaya ba akalla masu kes nan mu banda mu namu akwai mutum uku wadda abin ya shafe su mutum uku ko zuwa mutum hudu wadda abin ya shafe su lokacin da aka rusa wannan gidan mahaifinku yana raye lokacin da aka rushe gidan nan mahaifin mu yana raye dan a wannan lokacin magana ta gaskiya ma abin ya motsa shi sosai saboda lokacin dama yana da hawan jini kuma magana ta gaskiya kwanaki kaɗan bayan an rushe abin ba a ma gaya masa ba sai da abin ya dan ƙara ɗaukar lokaci ba don kuma ba saboda muna gudun duk abin da yake da zai so sa masa rai akan irin wannan muna gudun mu gaya masa a wannan lokacin a wannan lokacin ya fi wata biyu ma kafin a gaya masa kuma sai da hikima aka yi aka gaya masa so a takaice dai hakkin na yanzu hakki ne na marayu ya koma hannun marayu magana ta gaskiya tun kafin ya rasu mun yi iya kokari shi ma iya kokarin sa amma dai magana jiya dai magana dai magana dai guda ɗaya ce ya nuna har yanzu ba a raba gado ba ko kuma ana jira sai an kammala wannan sannan a shigar da maganar wannan filin ko gida to magana ta gaskiya sauran kayayyaki da kadarori da ya kamata a raba gado an raba wasu amma wannan gida shi ya rage kuma dalilin da ya sa ma ni har na zo gidan wannan na wannan gida mai albarka domin mu ana ganin sauran kannan mu kananan yara ne da mata kuma korafi yana dan tasowa haka mu ana ganin mu ne za mu yi haɓasa a yanzu tunda babu ran mai gidan wajen ganin wannan haƙƙi ya fito sai ana ganin kamar ko ba mu damu da abun ba ne ko muna ko in kula da abin wannan shine ɗaya daga cikin dalilin da sa na ci to lalle kuwa insha Allah ta'ala zan yi kokari na ga na garzayo cikin wannan gida na VOA mai albarka domin a isar mu a isar mana da sakon mu ga shi mai girma gwamnatin jihar Jigawa a halin da ake ciki mm-hmm. yanzu bari mu koma zan iya cewa baya ah, a takaice ah, shi mahaifinku ko za ka tun da dai akwai wani gida da kuke zaune a ciki shin ko wani dalili ne sa yake so ya gina sabon gida eh to Allah da ikon shi a gwaram dai gurin zuwan shi ne kamar yadda na gaya maka da farko ainihin garin mu kauye mu mahaifar mu kwarkwace amma ko da yaushe duk juma'a duk talata yana zuwa kasuwanni kuma yana kokarin yayi wannan ginin ne domin gurin ya zame masa ko gurin ajiya da kuma gurin hutawarsa saboda ba wannan gidan kaɗai ne. amma dai a nan tsohuwar gwarmu wannan gidan shi kadai ne Wato a takaice dai mahaifinku mai ɗan kasuwa ne wanda kuma watakila yana da ɗan abin hannunsa eh alhamdulillahi ba laifi rufin asiri dai daidai gwargwado Allah ubangiji ya hore to ka san yadda rayuwa kuma take kasancewa yau da gobe ta fi karfin wasa so a lokacin nan mahaifinmu dai ɗan kasuwa ne sosai kwarai da gaske kuma a kwarko yake da zama amma kusan kullum gurin wuninsa gwaram ne zuwa sauran kasuwanni to bari mu koma aka wayi gari aka samu a gidan da kuka gina ko gidan da mahaifin kuma riga ya gina an rushe shi daga nan wani mataki kuka ɗauka to bayan mun ga wannan gida an rushe shi wasu daga cikin wadda su ma abin ya shafe su masu kango a cikin sakatariyar karamar hukumar gwaram sun yi kokarin bibiyar abin tun kafin mu a gayyaci bangaren mahaifin mu kenan domin su ga hakkin nan ya fito Allah da ikon shi wata rana ɗaya daga cikin su Ah, alhaji sama'ila ya fito ya shigo cikin ah, ah, sakatariyar karamar hukuma sai yake tambaya akan ina aka kai batun wannan rushe mana gidaje da aka yi da kango to a lokacin wanda yake tambaya kuma akwai fayil a hannun shi Allah da iko shi cikin fayil din nan akwai nama a ciki wadda aka yi estimate din abubuwan da za a bamu wadda magana ta gaskiya ma mu wannan estimate din da aka yi ma kawai sai dai kawai mu karbe shi akan hakuri amma babu wadda aka zo aka yi ciniki da shi ko aka tuntube shi iya abin da suka ga dama a wannan lokacin haka suka yanke wa kowa suka sa a takaice dai ina mai tabbatar maka akan wannan gaba dai kusan mu asara ba muka sai dai a rage mana asara akan in dai wannan expenditure din da wacce gwamnatin ta yi za a bamu asara shin kuna da takarda ta gado da kuke ta mahaifinku ta tabbatar da cewa wannan filin halartacce ne naku ne sosai kuwa muna da takardu muna da shaida mu tun daga kan takarda da aka sayi guri har ita wacce takarda da karamar hukuma ta yi rubuce ta na hakkin da take ganin hakkinmu ne za a ba mu a wannan lokaci a takaice dai in gaya maka ba a wannan lokacin ma dai fayil din ma batar da shi suka yi wannan takardar da kaga na zo maka da ita ita ce shaidar mu in banda Allah ubangiji ya sa a lokacin mun samu takardar mun samu takardar an je an yi photocopy cikin hikima ga wanda ya dauko fayil din ma da hikima aka yi Allah da ikonsa ya sa za ta zame mana ita ce shaida aka je aka yi photocopy ta shine muke tayo da ita ce shaidar mu yanzu mun dogara da Allah mun dogara da wannan takarda ita ce shaidar mu gashi kamar yadda na nuna maka gashi nan karamar hukumar ah, Gwaram Local Government Jigawa State internal memo wannan ita ce takardar da aka yi rubuce-rubuce a cikin ta muna da yakini zan ƙara ma bayani cewa sauran local gama a wannan lokacin akwai local gama din da mutum ɗaya an biya shi naira miliyan biyu wani an biya shi miliyan ah, miliyan ɗaya wani an biya shi miliyan uku ma akwai mai miliyan biyar ma mun ji an ce amma mu ga mu mu hudu ne gaba ɗaya kuɗin nan abin da ya kama gaba ɗaya kuɗin abin da ya kama bai kai miliyan biyar ba wadda mu tabbas muna ƙara jinjinawa cewar magana ta gaskiya abin da gwamnatin baya ta yi ba ta kyauta mana ba ta zalunce mu. Idris Kaila Kwarko masu sauraro a biyo mu a shirin mu na gaba domin ci gaba da jin bayanin irin ukubar da aka jefa magadan Alhaji Kaila ga Ladiman Kwarko a ciki da kuma abin da suke roƙon gwamna Muhammad Badaru Abubakar na jihar Jigawa ya yi musu. Su da makwabtansu waɗanda su ma aka rushe musu gine-ginensu a wannan wurin. A huta lafiya.